ويريكم اياته فاي ايات الله تنكرون To wanne ne a cikin ayoyin Allah ba ku yarda da su ba bayan ya tabbata a gare ku cewa su ayoyin Allah ne.